A kai su can sau sauri a rarraba musu dakuna. Kowanne dakinsa kamar kwatan su kurkuku ya kiran wasu. Kowanne dakinsa babu gurin zama babun tsayawa da ruwa. Su ɗora kuka zuwa kai su ga maliki. Da sauruwa suka zo su sha. da ce a kan sigari jiyar maɗin suna bisu zau fita. Kowanne ya kurba zau guda ta yan cikin sasu zazzage. A garin duhu su miƙe su babu wanda ba su je garar. Ko wuta suka ji ta na ƙuge ta na baza zuciya. Ta karya kayan su duk ita dan ta san farko da na fadu ta sha. Ta karkare ba ta jikinsu da dan ta sami jini ta barraka jijiya. Ni roƙo ga wanda na bi'u. Kiyo wa'adi da mu domin zamanmu na duniya da farza mutum asiri na rufe. A takuwa jihar uba na can a dare jannatu. Mu sha ruwan alkamsara tafkin na biyu da Aisha. Tafkin da mai suna ba shi sha da maƙetaci da mayaudari. Da ƙarya da ha'inci da ƙeta da cin mutuncin gaskiya. duka wanne ya haɗa uku babu daban na biyu a za da shi. Albarkacin gyale matu muka samu zagen da'imi. Zaki jannatu.
Na hita sakon ran zamani, kuma ka duba sai ka gan shi a karkace, sannan abu da na zamani. Ni duniyar ma har gudun da nake gani, ba kwanciya ba wuwa zamani. Wannan ma da babani kadai, zambaran ya kai kamar talatin. Nariya talau mai gidajen zanaku, zaun mutane masu kiwani. Nariya na kuka da miji mawa. Murwa tana zagin mutan zamani. Na maza jikin lauran masoba ba shiri. Maka kuma fara wuna ta tunani. Murwa ta zo alama shawara. Tabba abubuwa mun baka zamani. Jiya yake kukan yake bagin kuma, jiya yake suka mutan zamani. Nishin na faga cewa kwance gaba nasa, musun yana kara mutan zamani. Raina jiki na zuciya ta sun yi lis. na shigo na samu gaban kudi kan yau ya sa hannun riko na makauniya ya riken ya mai damin kudi na hannu ya ce ne da ni ya barbara hautin tuni mutuwa ta ta buga ma da rai zamani fitilar da ke buskarta sukan ci sarai tsoro makaho a gudun zamani da sun zuwa bari jiki wa hankali rana sato gwagwajen zamani a gaban tsarin ya sharar ɗan ya kwarai Yaushe bako walaba suka zamani dindin wa kasa danne kyantar hasken ba bauce wata ga samari da falikara gaba da dukkan falika mai jawabin kauna ban zamani na kama baki na da mamaki cike ita sha bakau shi kai yana sayayi na kan gawar zuba ɗan zuba wansa duk da lowafi nowa mutan gwamani gaba na an sa ko ta biyu wa ɗan kaɗan Mama ruba ta rufe ta babu sukuni. So an yi min tsawa to duba ka ba. Duba ka kalli bakin cikin gwamani. Kowa da nishi ba gani wallo ta ji. Duba ba ba ra sai tula mata sani. bayan hawa ba mai baki ba karafa ba wa bauwa na hawa ba mani ake na ba su na zo kira faruwa harkin ba su gaban mazan ba mani bayan da komai wa na tsafau ne kuma Bisa kan abin hausa mutan gwamani. ba zartuwa wurin mutanen duniya domin taɓarwa famar zamani ba zartuwa da yawan bukatar son kuri su mamar rawun mutan zamani domin nubawa a tunanin laura ba ta Allah ko kwamin shaidan ba ta kwayi gun masu kwayi ko ma su gaban ne babu ma imani yau ta gano ta buwa muke ta gaba kurum ta buwa ta ba zango baro liyan ita ba da nemi ba ku fauri yawa inda ka yi waro ka ba ni hukumi kuma yan mutum ya ba da ba mau agaji inda a ba shi wa ma ko yin haurani an sa wata bautin babu kuwa kwankwan kimi Rubuwa kwabuwar mutan zamani. Har ka ba kawo ba ba kawai da zamu kwabuwar mutan zamani. Sai masu ƙarfi ko shirarar kyora. Wa ba ƙarfi ba fushi farhami. Warga zumunci ba daukin kai kuma abin kwallo ko ba ku da kami. Idan na gaike tunkiya ba faɗi sai, kuwa wata fafa ba ba fami. Kowa ta kansa yake kurin bai damu ba. Allah shi ta mafi zawon bayan yau za a yi don zalla ko ban annai su da ruwa burba mutan bayan mace kan tituna an rufe. Kame kulawa wa ba ba wani. Cuta titi an gari an garba. Tsirin gudun jau ba bakin fahimi. Yara na kowa ubansa guda ɗaya. Shigar ka tsoro a wurin zamani. Kowa ka laufa ko kofa ko jike. Ba zai ci ba kwa min fifo walabani. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. murya ta babban bawuna wani da doga labaru kuma babban yankar babara gaba wanda ba su da raba ta mala sabon murya ta kawai kama da kwaka tsuntsun babuna kwaka sama ta kan hayu kuma wanda ba su da kanuwa kuma na da kyan ke har da karama ba. Na ba kauna kuma doguwa, mai kyan nan ba abu mai saukuwa, mai kyan zura da ubanuwa, gura ta ba sa gwautuwa, na kuwa mai har da karama ba. Sirka kusa ban bar fara. Babu kan shi wa gaba. Yeah. Kamaru baba ka zuciya, tsoron kallon kuka zuciya, abu ne mai kawo da fushin ba. Fara ta takan yawo fushi, kullum kan kawo kautan da shi. Kin sa wankin sa ban fushi, tsoro kuka sa ban murmushi. Shawar an mu ba mani. Yanke kada gindin tuntuni, dukkanin su yakan masa dangare, sana bayan da kun fito an mula. Ba za a yi haɗuwa a tsiri, ba biki ya tsarin ya yi lulis, hankalin ya kuma kasa tsarin da bai, da bita an kuturin ke zuwa da su. Yanki duwa hau da tuwan mula. Ruwa ya zai can ba jikin, maza sa ki gaba wallato kan san kimura batun wallatin kawo cire ki gaba babu sha kakun kafawan gaba ni gaban tsohon ba na kuwa wata in yaban mance kuwa kuma wa yau ba ɗonuwa kuma zai kuwa wani shiwa wacce don karfe mulkin ruwa. Duka ya kwana a gizane kuma, da iso ban tsohon shigare wani, sai kuwa ruwan jin ne gaba, dangalin zuba ba shi ko kawa, abokan karfe buwa muwa. Ya kilai mata zauna yi, don cikin tsoron rauwa ke. Thank you. Yeah. Gaba da gaban gaba da yan ba da hauke lagon gaba. Ina sun so hauka nufi, suka so Allah sun haka ce, wanda so rawa da muke rike, yan shirin faɓa rike, ba kiran rubin ruwan ba. Ba ruwan ba ruwa ba wa. Yeah. Na Thank you. Thank you. Thank you. Yanka luban faku ba, hankalin rawa, hankalin na rawa goba, tsananin kawo na guwar maba. Kiyar lau'in ban ganin kuwa, ko gaban sallah kuma yanzu kan kasu an mana. Ba za mu taɓa yin dodo ba, wanda ko ba bau ba ba kuma, ba kuma wuɗe muke yi kuwa, ba ba muke ko ban ba ruwa, a kuma yanzu ko wuɗe ban ruwa. Mun ba abu jiki ku gaba ba, mu taɓa ku abun nan ku ba. da fara kuma kan marawo kuwa da kuma kuku ko mu kan kuwa don ku ba kana wurin nan wa kuma mu ma ga kuku na wuce mu kaba wuce mu rike mu fara kwakwa na mu kwa kuku kuma mun kurin kona da ku ko ba mu kawo nan wa Thank you.
Baban da ba don ma da batun banza.
Abin mawur ba su tafi zancen banza.
Mai gano ba bane kwazon mai gona ba.
Abin mawur ba su tafi zancen banza.
Mai gano ba bane kwazon mai gona ba.
An zaba gidan suna gani sai zago Ga ba.
mai jina kwato da zai da kawar mai gaika.
An zaba gidan suna gani sai zago.
Ga mai jina kwato da zai da kawar mai gaika.
Ai na hore ki gaskiya bari tsoron ƙarya.
Mai ƙarya bila yake Allah zo yake. Har yau ba mu ga yadda an karu mai ƙarya ba. Amma ita gaskiya gare da mutane ta yi gwarzon sha maki na malam tunan giwa. Baban da ba don ma da batun Mai ba.
kulmai noma kina biɗa a bikin noma nai.
Sai ya yi raka ya ta kono daidai annan. Ya kawo bai da bai kimje gero ne. Don bai lura ya rabu sai wahala ta je mai gwarzon sha maki na malam tunan giwa. Baban da ba don ma da batun banza.
Wanda ga Kaduna har gusau ƙarewa Hausa.
da kowane shahara ta zamanin tura Ahmadu Bayan da tsaya ba hannu nan zan ka kokari da rai da sanin hujjoji Wanda ga Kaduna har gusau ƙarewa Hausa.
da kowane shahara ta zamanin tura Ahmadu Bayan da tsaya ba hannu nan zan ka kokari da rai da sanin hujjoji bari zan sha maki da malam turan giya Baban da ba zan ma da batun banza Abin kan shehu mai dubin doki dan na ammani.
Ga wani dace na magajin rayun hausa bari zan sha maki na malam tunan giwa. Baban nozu ba zan ma da batun banza.
Wanda giwa tana abin da ta kai.
Ga yan lamu na kallon da babu dama ce ba komi.
Wanda tun ne batun shi na ta sai zauna ne.
Har yi maka wurin da aka nada mai sarki bai ta ma na maka yi shawakin banza ba. Dan ya ba uban da ya zana mai suna bari zan sha maki na malam tunan giwa. Baban nozu ba zan ma da batun banza.
A gaba na lafiya uban ajiwa. Ahmadu Allah ya taimake ka riƙon yan Adamu. Ahmadu Allah shi baka albarkar shehu Usman. Ahmadu Allah shi baka albarkar Bello ɗin shehu. Ahmadu Allah ya taimaka maka wa atiku ɗin shehu. Ahmadu Allah shi baka albarkar nan uwa da gida. Ahmadu Allah ya taimaka maka wa mu'azu ɗan gida. Ahmadu Allah shi baka albarkar Umaru ɗan gida. Ahmadu Allah shi baka albarkar Abdu ɗan gida.
Idan
Ahmadu Allah ya taimaka maka wa Hassan Ido. Ahmadu Allah shi baka albarkan mu idan. Ahmadu Allah shi baka albarkan shehu dan Ahmadu Allah shi baka albarkan Umaru dan. Ahmadu Allah shi baka albarkan Bashar dan. Da imani ya kaura zan mu
Da tsaron gaskiya da shirya mutane daidai.
kai Ta ta faɗa a zan mutum arziki ɗaya yi bar zan sha maki na malam turan giya. Baban da wata ba a san ma da batun ba.
yanzu kuma mai noma shi na abikin noma ne.
Ɗaya da kare da kono daidai Allah. Ya kaba ya daga ya kimshe gero. Ta mai lura ya rabu sai wahala ta jin.
Nuru Allah su zalin na goma tudun gwari.
Abar kakar kana mazai zanga ba Allah.
Allah su zalin na goma tudun gwari.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Da Allah.
ba su san mai turare gogar ba ɗan Amadu.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Allah.
Ba su san mai turare gogar ba ɗan Amadu.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Allah.
Su Allah su sani akwai zartu ɗan shawara.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Allah.
Allah su zalin mu Allah na birnin ƙara.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Allah.
Allah su zalin al'ummar saje na Isa.
Amadu kakan kana mazai zanga ba Allah. Sun san Bello ya ci gawan gaza. Ya ci alkala a teku yadda ya zabauci. Irin kwanta gore ya ci mutanen gwari. To don martaba suna zango hannu ɗaya gwarzon da maki na malam turan giwa. Baban da wata ba a zan ma da batun banza.
Ina riki kaura da zulmudin maganar ta zama ɗaya.
Bangon za ku za ku dar ku shiga ƴan doto.
Ina riki kaura da zulmudin maganar ta zama ɗaya. To, Bangon za ku za ku dar ku shiga ƴan doto.
to.
Wannan garba da haza, shi ya haka da haza, shi ya shi gaban su kai a babban ɗanai. Ko me kai ba a cewa ba daidai ba. Azaban shehu ba da daidai da kakan kowa. Gurbin shamaki na malam turan giwa. Baban da ba da.
Mana Ahmadu Hausa karin jaya ni na yi.
Ade da ba ka jin ance wani sarki, ne ka da ka ba ka jin waka bayan da wani zan sha maki na malam turan giwa. Baban da ta ba zan ma da batun banza.
Domin ai wani turnuku da argungun ta kawo, ai wani rintimi da argungun ta kawo. Ga dokinsu ya tafi mu kauna mu ya tafi Kuma da kuma da mu abubakar cikin mota ya kawo. Ya ce Ahmadu Muhammadu Allah ya bar mu kowa babban ɗani. Sai dai gobe ne da ka ka ji tsoron komi bar zan sha maki na malam turan giwa. Baban da ba zan ma da batun banza.
Ahmadu sarkin gabas da sarkin raba. Ahmadu sarkin gabas da sarkin raba. Sarkin Maula na dange sarkin Sudan na wurnu. Yau kuma halin Hassan. Duk musuluncin Hassan. Duk tauhidin Hassan. Duk alherin Hassan. Duk imanin Hassan. Duk da kulla zumuncin Hassan.
hakan ga garba na yau ya komo. Ko hakan zane ba turan ke ya tsarmai. Ba da na yau ba sai ka bello magaizan harka. Gwarzon sha maki na malam turan giwa. Baban da wata ba zan ba da batun banza.
Ai baban sha maki karo sai rago ba.
Bursuro ka da gaban ka ka ce ba bakin banza. Gwarzon sha maki na malam turan giwa. Baban da wata ba zan ba da batun banza.
Haba ainihin ruwa akwai ruwa kwaɗo sai lela.
Gurgurna cikin wahala ta je bai gwarzon sha maki na malam turan giwa. Baban da ba zan ma da batun banza.
Ranar za ka lokaci da ba na yi komi, da makin na aje kuramin sunan gero, manyan riguna akwai ƙarfe na shanu, to ba da Balboki bakwai da rahabar dane.
a duk matan gidan mu sun sai koran twatsa to.
Toho da na da na ke zaura ma da kurma gwarzon sha maki na malam turan giwa. Baban da ba zan ma da batun banza.
A jikan shefu mai dubin doki, amani dan na ammani.
da magajin rajin hausa.
Kun na so kiɗi gidanka ni kai can yafi.
Na magajin gari na je kada audu ga gidan sarki ba zuwa gidan wani mai yagarka bar zan sha miki na malam turai giwa. Baban da wata ba dan ma da batun banza.
In wani taro da an ka zo ni ban zo ba ka Kayan ta kwaina gidan mu labari ya kai ba. Ga datti da zanyugun hanya ka kawo. Ka ce sai jisa su gun mota har kaura. Da kana ka kai su mu riki da gauga. Sarkin birnin na haɗin ka daɗe kai karko turan na gari ta da kai ta mai ɗan ƙarfi. Gwarzon ya maki na malam Baban da wani ba dan ma da batun banza.
ka gama lafiya uban ajiya.
Sai da za ku da na ne da ko a mai da na ma haka.
Yanzu mu da ini garai na ɗamre a shiraru.
Ya ka za da wani ka babu ko guda sun ce sun duba.
Yanzu mu da ini garai na ɗamre a shiraru.
Ya ka za da wani ka babu ko guda sun ce sun duba. Gwarzon ya maki na malam Baban da wani ba dan ma da batun banza.
Ahmadu mai tawakkali na maji daɗi. Uban Uban malin ka kai wani da ya rafe jin ya kai. Da mace an kira ta sarkin gobe Hausa. Kai ko an kira ta sarkin gobe Hausa. Gwarzon shamaki da malam turan giwa. Baban da wani ba dan ma da batun banza.
To an gama amsa kullum jama'a duk sun zo, ko wani kamfani suna tsaye bakin garka mai Mai duka duka ya yi dole shi da su gatau. Amma da don magana wanda kai ya ka ji daidaitai. Dole Allah Amiri ya kara ma girma. Kuma da Allah Amiri ya kara ma girma. Ahmadu bai yi doga da tilan banza ba. Gwarzon sha mace da malam turan giwa. Baban da wata ba zan ma da batun banza.
Kajiyo mai roƙo fura ya sha ya shige don gatai.
za ka ji yare da mai da mai alba don ƙarya. Ka zo da mutaci ya ga mutaci an nan gwada zan sha maki da malam turan giwa. Baban da wata ba dan ba da batun banza.
Kaji kan shehu mai dubin doki dam na ammani.
Ga wani dace da magajin rayan hausa gwada zan sha maki da malam turan giwa. Baban da wata ba dan ba da batun banza.
Gaban mai wuri ba su tafi zancen banza.
Mai gano ma bai kwazon mai gona ba, gwarzon sha maki na malam Baban dodo ba zan ma da batun banza.
Malam Jelani malamin shanu ya yi kokari ban ga yana zuwa wurin yawon banza ba. Ta rubutu suka suna aikin dabbobi. Dan ban da ana iya ina aiki na.
Hausa, gwarzon sha maki na malam Baban dodo ba zan ma da batun banza.
Ka gama lafiya wa a jiya.
Birnin lafiya rane da kowane da dai ma hata, gwarzon sha maki na malam
To, Baban dodo ba zan ma da batun banza.
a ji kan shefu mai dubin doki dan na ammani.
Zamu da ta ce na magajin rayuwar Hausa, gurzon shamaki da malam turin giwa. Baban dodo ba zan ba da batun banza.
Arya na kusa kiɗin kurai da yawa. manyan duniya. Manyan duniya. Ahmadu ya zo da girma, ya kauko mu da girma, cikin sa'a ya kuma cikin sa'a za ya sauka. Dan sarkin musulmi na jirka da ba su tsoro.
Wayan gama zai zai da ba kuma Dan sarkin musulmi na jirka da ba su tsoro.
Waɗanda maza ya zara yau a kuma yi mai, Ahmadun Bubakar Gwarzon ya yi dudu na alƙa.
Ahmadu na fi so, don Waɗanda Ahmadu maza na- ya zara yau ba a ji son kowa.
Ahmadu na sani, Dan waɗanda maza ya zara yau ba a ji son kowa.
faifa ne sani, Zamanin zamanin ba, baban raye ba san su lalla ba.
faifa ne sani, zamanin Zamanin baban raye ba san su lalla ba. Ahmadun Bubakar Gwarzon ya yi dudu na alƙa.
Manyan duniya, gefe da kautawa. Manyan duniya, gefe Amadu Gandon ƙasar Isa, ban yan sarkin ƙasa isa hakiman ƙasa isa yan sarkin ƙasa isa duk da ɗiyan duk da ƙanne ku bi shi ku bi kisa.
wallahi in gana ya wace ba kujin daɗi ahmadu bubakar barzo ya lidudu Ahmadu Gangon ƙasa isa ban sarkin ƙasa isa hakiman ƙasa isa yan sarkin ƙasa isa duk da ɗiyan duk da ƙanne ku bi shi ku bi kisa.
wallahi in gana ya wace ba kujin daɗi ahmadu bubakar barzo ya lidudu Manyan duniya. Ban sarkin musulmi na zai da ba su tsoro. Nisan lafiya ne, nisan lafiya ne, mutum ka hana ma abu na. Ahmadu kai godiya ga Allah ko ne akai. Ahmadu kai godiya ga Allah ko ne akai. Ahmadu wai shirin duniya, Ahmadu ha shirin lahira, Ahmadu wai shirin duniya, Ahmadu ha shirin lahira. Zan fara sun san kana isa gobir, sun san kana isa Ahmadu, mike ta babansa zanna daidai, na Umar ya kawo na daga gaskiya magana ta da sarkin musulmi ta abubakar sun sani hausa. Sarki ka kan karayi, sarki tsohon karayi, to kai kai kayi sarki gidan basharu, Umar sun sani ko da ba kana nan gidan basharu, Umar sun sani ko da ba kana zo kayan sarki.
Ahmadu Mubakar Gwarzon ya ridudo na alkari Ƙarya ce suka wanda wanda muka haɗin zayen bayan ƙarya ƙarya ce suka wanda wanda muka haɗin zayen bayan komi Ahmadu Mubakar Gwarzon ya ridudo na alkari.
manyan duniya, Benjamin Dala Allah ya kama nasar.
manyan duniya.
Benjamin Dala Allah ya kama nasar.
Na zaka barka da shan ruwa, na zaka don in yi godiya.
Wata Wata jama'a kyauta tana tana ba ba da shara ce ka Hassan Dosa yauta.
ai sai da su aka Ka kyauta kyauta, yan babu su bayan komi.
ai sai da su aka kyauta. Dokin nan da ka bani kyauta jiya ko da uban mutum a farki. Jikan Hassan dan Muhammad Dadi, jikan Hassan uban Bala na sarkin kudu a Hankali ya fi wawawa, mabiɗan bashi, na sani da mabiɗan rance sun addu'a ne rashin wayo, da da ka ba su san murna, don biya a yi ta kundu. Manyan duniya, don sarkin musulmi na je ka da ba su tsoro di ba mu da gida. Don sarkin musulmi na je ka da ba su tsoro. Manyan duniya, dogar masu loje kan sanda ma za su ji tsoron don mai hausa.
Gogar